cikin harshen larabci yana tambaya dangane da dattijo da baya iya azumi saboda yawan shekaru mun sha faɗa a wannan majalisi cewa abin da dalilai na shari'a suka nuna dukkan wanda ya manyanta mace ko namiji ya zanto ba zai iya yin azumi ba in ko har zai yi to zai sha wahala sama da ta al'ada sama da wadda aka saba sha zai jigata ya fita daga cikin hayyacinsa to an yafe masa a madadin yin azumi zai rinka ciyar da miskini ne ta hanyar haka waɗansu magabata suka fassara gabar nan da ke cikin ayar da ke cikin suratul baqara inda Allah ke cewa wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun mahallu shahid wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda za su iya yin azumi amma za su sha wahala sama da ta al'ada za su jigata sama da kima to su ajiye azumin sai wato ainihin su ciyar da miskini a madadin kowane yini dattijo mai shekaru ya shiga ciki mace ko namiji mace mai juna biyu ta shiga ciki idan cikin tana wahal ta sama da wahala ta al'ada haka kuma mace da suke shayarwa ita ma ta shiga ciki haka mutumin da ubangiji ta ala ya jarrabe shi da aikin wahala kamar dan kurkuku da aka tsare shi aka ce zai shekaru kaza tare da ayyukan wahala fasa dutse saran itace to wannan shi ma yana cikin wannan aya kamar yadda malamai suka yi bayani mai tambaya ta biyu yana tambaya ne dangane da yawan sha'awa tana damunsa har mazi na fito masa alakar hakan da azumi fitowar mazi bisa ga zance mafi inganci ba ta karya azumi akwai malaman da suka ce tana karya azumi zai rama ɗaya amma fitowar mazi baya karya azumi bisa ga zance da ya fi karfin dalili idan an ce bisa ga zance da ya fi karfin dalili wannan ya nuna akwai wani zancen ɗaya daban kenan wanda baya da karfin dalili sannan kuma yake magana akan cewa idan mutum ya yi mafarki to kaga wanka ya kama shi kenan na janaba ba daga yin mafarki ne wanka ke kama mutum ba sai yin a cikin mafarkin ya fitar da mani amma ko da mutum ya yi mafarkin saduwa da mace sai bai fitar da mani ba wanka ba zai kama shi ba haka kuma koda ba zai iya tunan mafarkin ba sai waye gari ya farka daga bacci ya ji shi duk mani ya bata jikinsa to kaga kuma dole ya wankan janaba ko da ba zai iya tuno me ya faru ba dan haka dai hukuncin yana da alaka ne da fitowar mani idan har ya fito lokacin da mutum ya mafarki to wajibi ne ya wankan janaba to yake tambayar mutum ya zo zai wankan janaba da wanka din na jika jiki wankan tsafta ko wankan soso da sabulu to wanne zai fara yi zai fara yin wankan janaba sannan wancan ko kuma zai fara yin wanka na gari duka sannan na janaba duk wanda ya fara yi ya halatta in ka fara yin na janaba ya halatta in wancan ka fara yi ya halatta tunda janaba din hukunci ne kasancewar ka yi wanka ba da niyyar janaba ba baya gusar da ita janaba hukunci ne wanda yake bukatar niyya ta musamman kuma bisa ga wata kaifiya wato sifar wankan da shari'a ta bayar sannan in kai hakan janaba din ta kawo wanda yana maganan cewa yana da yaro sama da ɗaya kuma duk ya sa su a makaranta sai dai akwai makaranta wadda take da ilimi mai inganci ya ambaci sunanta yace to in har zai sa yaran duka a makarantar ba zai iya biya musu kuɗin makaranta ba da haka sai zaɓi ɗaya guda ɗaya ya sa yake biya masa wannan makarantar mai tsada sauran kuma ya kyale su a makarantun gari duka ya yi laifi ba ka yi laifi ba la yukallifu Allahu nafsan da a rasa duka ba gara a samu wanda zai fi ba sai dai a irin nan kar ka yi son kai ka zaɓi ɗan wadda ka fi so ka ce shi za ka sa in ka zaɓi wanda ya fi kwakwalwa ya fi hazaƙa wanda kake ganin kai ma idan ka kashe masa kuɗi ba ka yi hasara ba da akwai ɗan gatan da za ka kashe mishi kuɗi ya yi karatu a gida ka kai shi har waje ka kashe daloli ko kwakwalwar ba komai a ciki yan ka bai kamata kai wannan saboda kar ka ɗauki ɗan wadda ka fi so a'a ka ɗauki wanda kake ganin zai fi fahimtar karatu to ko da ba ita ce ko mahaifiyarsa ba ita ta fi shiga ba a wajenka kai dai wannan shine abin da ya kamata kai wato ka san faɗin wannan ya sa idan kai namiji ne